hanna ta ce to ta sa hannu ta kara daukar ɗaya ta ajiye tana ɗibar musu furut tare da roba ruwa guda uku ta dauka miƙawa ta yi hannunta miƙewa ta hannunta rike da kwandon ta je bakin gadon batul ta ajiye shi ta dawo ta zauna a tsanake suke cin nasu soyayyen kifin suna ci suna satar kallon kattin da ke a tsaye sun goya hannayensu saman ƙirjinsu yadda ka san gumaka ko gajiya da tsayuwa ba sa yi a bangaren sa Angel da ke a cikin toilet tuni bacci yayi awon gaba da Aziza da Batul duk suna a kwance saman jikinta ita ma Angel din wani irin bacci take ji Kayan yunwa da ke addabar ta sai faman limshe idanuwa take ta yi daga wajen kofar toilet din ta soma jin ana yi musu lukin ras ta ji gabanta ya faɗi hatta sa Aziza da ke baccin jin bugun kofar yasa suka farka a firgice suna faman zazzare idanuwansu muryar Hanna suka jiyo tana faɗin ni ce Angel ku buɗe mini kofa breakfast ne na kawo muku kusan a tare suka sauke ajiyar zuciya duk sun yi tsammanin ko katin ne suka zo tafiya da su ku jira na amsa mana abincin ta yi maganar tare da zame jikinta daga nasu ta miƙe ta nufi kofar ta cire jamlok ɗin ta janyo kofar tare da leƙo da kanta waje hanna ta gani a tsaye da ita da haris kwandon yana a hannun hanna ta rako angel katti sun zo kuma sun tafi ni ina ganin kamar digon jinin nan ba jini ba ne tunda da a ce shi ne katti za su tafi da su aziza ne amma kin ga har sun kawo mana abinci sun tafi shiru angel ta danyi tana nazarin maganar hanna ita gani take kamar jini fa ne kawai dai bai kai ga zuwa ba ne gaba ɗaya shi yasa ba su zo sun ɗauke su ba maryar haris ce ta dawo da ita daga zancen zucin da take yi ni ma ina tunanin ba jini ba ne gaskiya tunda gashi har sun zo sun tafi ba tare da sun bukaci tafiya da su ba abin da za a yi yanzu ku fito mu koma cikin ɗakin ku zauna ku yi breakfast ɗinku gyaɗa kai angel ta yi ba don taso ba ta ce allah ya sa abin da muke hasashe ya zama gaskiya bari na yi musu magana su fito mu koma ɗaki amma kafin nan zan taimaka musu su wanke fuskokinsu haris ya amsa mata da to kafin ya kalli hannu ya ce mu jira su a cikin ɗaki juyawa suka yi a tare suka koma ɗaki ba da jimawa ba sai ga angel ta fito ta riƙe da na sa aziza bayan Allah har fadawa sun yi saboda damuwa yan uwansu ba karamin daɗi suka ji ba da suka yi tozali da su a saman dining carpet suka zauna su uku Hana ta ajiye musu kwandon Angel da Aziza suka ɗauki kifin nasu a hankali suna ci sauran yan uwansu duk suna a kewaye da su suna kallon su ganin Batul ta kasa ci ne sa Haris yi mata magana yace Batul me yasa ba kya ci muryar ta na dan kyarma matace. ce hannuna zafi yake yi mini sai lokacin suka tuna da cizon da Aziza ta gatsa mata tsugunnawa Haris yayi a gaban su ya kai hannu cikin kwandon ya kutsiri tsokar kefin ya mika mata a baki ta dan bude shi tana ci sai ƙara kwantar musu da hankali ƴan uwan nasu suke yi bayan sun kammala ci suka sha furut su tare da ruwa Angel ta ce ya kamata su je su yi wanka jikinsu duk zufa suka amsa mata da to har tana cewa idan ba za su iya yin wankan ba za ta taimaka musu su yi batul ta ce ita za ta iya Aziza kuma ta ce ta fi son Angel ta yi mata wankan. Hannunsu a rike da na juna suka nufi toilet. Bayan tafiyar su Haris ya ɗauki kwandon, yana kallon sauran kifin da ya rage na Danish tare da rabin gwanda. Taɓe baki ya ɗanyi kafin ya nufi gadon Danish. Ya ajiye mishi kwandon daga gefensa ya ce idan ka ga dama ka ɗauka ka ce breakfast ɗinka ne ko motsi da bai yi ba ya rantsa idanuwansa kuma dukkanin alamu idansa biyu ba bacci yake yi ba watsa hannu Haris ya alamar bai damu ba ya wuce abin shi bayan wani lokaci Angel ta fito daga cikin toilet tare da sa Aziza wani irin sanyi suke ji a saman gadajen su suka kwanta Angel ta lullube su da bargunan su cikin kankanin lokaci bacci yayi awon gaba da su a jira zuciya kowannen su ya sauke yanzu sun kara tabbatar da cewa ba jinin gaske bane suka gani a cikin toilet tunda har marece ya doso amma ba a zo an ɗauki wani daga cikin su ba ita dai Angel ta kasa samun nutsuwa a cikin zuciyarta abu biyu ne ya dame ta na farko jinin batul da danish ya sha da niyyar ya taimaka mata wurin dakatar da blending din da yake yi amma wani abin mamaki bai zub da jinin ba sai ya shanye shi hankalinta bai kwanta da hakan ba abu na biyu da ya tsaya mata a rai shine wannan digon jinin da ke a cikin toilet na wane ne dole akwai wanda ya zubar da shi zuciyarta cike fal da tunani ta ɗan kishin gida a saman gadonta da niyyar ta samu ta rantsa juyawa ta ɗanyi tana satar kallon da na shi dake a kwance saman gadonsa yatsun hannunsa da na kafarsa sai kyarma suke yi hakan ya tabbatar mata da cewa idansa biyu taɓi baki ta ɗanyi a ranta ta ce haka za ka kare mutum san baya gajiya da hawan gado mai matacciyar zuciya kawai ta karasa zancen zuciyan tana mai jan tsaki ta ɗauke idanuwanta daga kan jikinsa ta mayar da su kan kwandon da har sai ajiye masa daga gefen gadon shi yau kuma kowa zai lallashe shi ya ci abincin shi murmushin takaici ta dan sake wani lokacin in yana abu kamar karamin yaro har mamaki yake bata after some hours bayan wasu awanni kafin marece yayi sai da kowa sai da kowannen su yayi wanka suka koma saman gadajen su suka kwanta har lokacin da Nish bai motsa ba yana a yanda yake lafi saman gado Angel tana kokarin nutsuwa cikin baccinta ta soma jin motsin mutum a jikinta a dan firgice ta ware manyan idanuwanta akan fuskar wanda ke zaune saman gadanta ta yi mamakin ganin batul fuskar duk ya yamutse idanuwanta sun kankance tun kafin ma batul ta yi mata magana ta ji wani irin faduwar gaba muryar ta na dan rawa ta ce lafiya batul me ke damun ki cikin sanyin murya ta suma magana bana jin daɗin jiki na, angel gabana sai faduwa yake yi na gaza jurewa shi yasa na zo wurin ki. dan ki mini addu'a ko na samu na ji sanyi a raina A jira zuciya angel ta sauke a yayin da take a yayin da take yunkurin mikewa zaune ta ce wallahi har gabana ya faɗi da na ganki na yi tunanin ko jinin ne kika gani ya zo miki ashe ba shi bane na kai batul ta danyi alamar e ta ce ba shi bane bana jin daɗi ne kawai tunda nake da ke batul ban taɓa ganin ki cikin damuwa ba irin na yau kin canza sosai duk sai na ji ba daɗi a jikina da kyar batul ta ɗan kakalo murmushin dole akan fuskarta ta ce kada ki damu sista zan dawo daidai ne Jos fargaban abin da ya fara ɗazu ce ta sa duk na canza amma yanzu da ɗan sauki ido cikin ido suke kallon juna Angel ta riko hannayenta a cikin nata tare da cewa zan yi miki addu'a amma mafi so na ji ki a jikina dan na ji daɗin kwantar miki da hankali kamar yadda kika saba yi murmushi suka sakar ma juna a tare a saman chest ɗin Angel Batul ta kwantar da kanta tare da sanya hannayenta ta zagayo da su ta bayanta sosai ta yi tektin ɗinta wani irin tunanin wani irin tsananin ƙaunar da take ji suna matukar son junansu fiye da tunanin mai tunani addu'o'i angel ta so makarantowa tana tattofa mata a saman kanta har cikin zuciyarta take jin wani irin daɗi yana ratsa ta har tana faɗin sista kada ki daina yi mini addu'ar nan ki ci gaba ina jin wani irin sanyi a cikin raina murmushi angel ta sake tare da ɗaura hannayenta saman sumar kan batul da ke a dumbuje babu gyara ta shiga shafata tana faɗin in dai akan ki ne zan iya kwana ba tare da na rantsa ba wurin yi miki addu'a ina matukar kaunar ki mai batul muryar ta asanye ta karasa maganar mu kwanta mai bacci mu ma a cewar batul amanna da juna suka kwanta saman mattress din Anjel ta ci gaba da yi mata addu'o'i har sai da bacci ya dauke su ga baki ɗayansu. to jama'a a ɗaki fa yayi shiru baka jin hayaniyar komai hankalin su kwance sai sharar baccin su suke yi kamar waɗanda aka yanka wa mutuwa kamar waɗanda aka yanka mutuwa a gabansu lokacin da marece ya nutsa Dija ta farka daga bacci ta miƙe ta zauna a saman gadonta hannunta rungume da filo ɗaya bayan ɗayan take bin da baya ɗaya bayan ɗaya take bin gadajensu kafin ta tsayar da idanta akan shimfiɗar Haris ta jima tana kallon sa kafin ta ɗauke idanuwanta hakanan ta ji tana hakanan ta ji tana ra'ayin taɓa kowanne gado ta kalli fuskokin 'yan uwanta don haka ta sako daga saman gadonta still jikinta ba kwari sosai kamar diyar roba haka take yin tafiya tun daga kan kadansu har ta taso ma har ta taso har ta soma bi tana kallon su har zuwa kan Aziza ta dan dakata da tafiya tana kallonta wani abu da ya daure mata kai bacci take yi amma sai firgita take yi numfashinta kuma a hargitse take take fitar da shi matsawa ta dan yi tare da samun wuri a gefen gadon Aziza ta zauna hannunta ta dan daura a bayanta ta dan bubbuga ai kuwa a firgice Aziza ta farka tana faman zazzare idanuwanta lokaci ɗaya kuma ta dafa kanta da hannu ɗaya tana faman sauki ajiyar zuciya ganin dije ce Aziza lafiya kike ta firgita kina bacci ko dai baki da lafiya ne sai mata tambayar cikin nuna damuwarta Murya Aziza a dasashi ta ce hankali na ba a kwance yake ba Dija bana jin daɗi baccin nan da kika ga ya ɗauke ni har mafarkin kati sai da nayi idanuwanta a cike tab da kwalla ta kai karshen maganar janyo ta dije ta yi zuwa jikinta ta ɗan rungumota da hannu ɗaya tana lallashinta ki kwantar da hankalinki ki little sis muna a tare da ke babu abin da zai faru da ku aziza ta ce ina jin kishin ruwa da sauri da ta raba jiki ta raba aziza daga ta raba aziza daga jikinta ta sauko daga saman gadon ta nufi gadon batul ta tsugunna ta tura hannu karkashin ta ɗauko robar ruwa ta miƙe ta koma gadon aziza ta zauna tare da cire murfin ta kwafa mata ita a baki sosai ta shiga shan ruwan a wani irin firgice aziza ta jefar da roban ruwan da ke a hannun dj ta zabura ta yunkura ta duro daga saman gadonta ta faɗo kasa ta shige karkashin gadonta jikinta sai kyarma yake yi lamarin ya matukar wa dj hankali muryarta da alamun rodo take kwala ma aziza kira tana tambayar ta lafiya me yasa ta jefar da ruwan kafin dj ta yi yunkurin sakowa daga saman gadon aziza da niyyar ta duka karkashin gadon ta janyo ta kwatsam ba zato ba tsammani ta ji motsin buɗe kofar ɗakin su hankalinta a matukar tashi ta ɗago tana kallon benin ba ita ba hatta masu bacci sai da suka farka jin sautin buɗe kofar wani gabjejen katon na faɗowa cikin ɗakin mai faffaɗan kyarji bayyanar shi tamkar bayyanar mutuwa ne a gare su wani abin ɗaure kai ma katon da ya shigo ya sha bamban da waɗanda suka saba zuwa kawo musu abinci domin ko shi haɗa star a jikin bakar rigar jikinsa daga gefen hannun hagu sai lokacin da ta gane dalilin da ya sa aziza ta gudu ta ɓuya a karkashin gado wata irin faɗuwar gaba ce ta zo ma dj lokaci ɗaya ta fasa kara mai matukar firgitarwa murya na rawa take ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo allah na mun shiga uku mun bani wannan maganar da dj ta yi ce ta sa duk wani mai bacci ya karasa wartsakewa hankalin angel da batul ya yi matukar tashi a matukar roɗe Angel ta riko hannun Batul suka sako daga saman gadanta da gudun gaske ta jata suka fada cikin sashin toilet din su suna shiga ɗaya daga cikin makewayen Angel ta zira Jamlok ta datsa kofar tana juyowa Batul ta fada jikinta tana kuka take faɗan Angel tafiya za a yi da ni naji a jikina ni ce aka zo ɗauka shikenan za a raba ni da farin ciki na ina je ina gani za a ɗauke ni a tafi da ni inda za a cutar da rayuwata ba lalle ma ne a dawo da ni cikin ku ba fashewa da kuka Angel ta cikin shasheka ta ce wallahi ba zai yiwu ba hakuri na ya kare komai zai faru sai dai ya faru amma wallahi ba zan bari a tafi da ke ba duk rantsi duk wuya ina a tare da ke sai dai su kashe ni gabaki ɗaya sun shiga matsanancin tashin hankali su biyu a cikin toilet sun kankame juna a hankali katon da yake saukowa daga saman upstairs din har sai matukar harzuka su duk sun zazzare idanuwansu damuwa ce karar kwanci akan fuskokinsu wasu har sun fara kuka tun kafin ma a ɗauki 'yan uwan nasu duk wannan bidiran da ake yi da nish bai motsa ba haka zalika aziza bata fito daga inda ta ɓuya ba domin kuwa tuni ta jima da sumewa yanda ka san zaki haka katan nan ya tunkaro wurin gadajensu yana zuwa tsakiyar ɗakin ya ja birki ya tsaya ga dukkanin alamu kamar kallon su yake yi duk da ba sa iya gane hakan tunda jikinsu gabaki ɗaya a lulluɓe yake da bakaken kaya hata idanuwansu tunda jikinsu ga baki ɗaya a lalube yake da bakaken kaya hata idanuwansu kasa kasa da murya hare su ce ku kyale shege kada ku faɗa mishi inda suke mu ya zai yi na rantse yau sai dai a yi duk wacce za a yi amma ba zan bari wannan katon ya ɗauki ɗaya daga cikin mu ba muryar hannu cikin shekar kuka take take roƙon katin take roƙon katon tana faɗin dan Allah kada ka raba mu da ƴan uwanmu idan ma ɗaukar ta idan ma ɗaukar ta zama dole to ni ku ɗauke ni ku tafi da ni amma na roke ku ku kyale su sun tsorata sosai za su iya rasa ransu hanna na rufe baki sauran matan suka fashe da kuka suna sa bayan Allah hada kokarin sakowa daga saman gadajensu suna yi mishi magiya akan ya kyale musu ƴan uwansu sun sun amince a ɗauke su amma kada ya taɓa musu Aziza da Batul tab ejam eh, iska na wahalar da mai kayan kara su fa duk a tunanin su zai ji tausayinsu ya kyale su sai dai abin da basu sani ba zuciyar kattin tamkar dutse take ba su da tausayi ko miskala zarrata babu digon imani a kansu su fa kawai umarni suke bi daga sama haris da ran shi ke a ɓace ya ce ku daina wahalar da kanku babu babu alamun zai saurare ku tunda ba tausayi ne da su ba ai ma riga da mun ɓoye su kuma babu wanda zai nuna mishi inda suke idan ya ga dama ya yi ta tsayuwa daga yau har jibi idan ya gaji ya kama hanya ya koma haris ba ya ɗauko ta da zafi tunda suka fara magana gabcejan katon nan bai ko motsa ba kamar yana sauraron me suke tattaunawa da mamaki suke kallon katon da ganin ya ɗaga hannayen shi biyu ya yi clapping ɗinsu cikin rashin fahimtar me yake nufi yasa suka zazzare ido suna kallon juna danish ne ya fara motsawa daga saman gadonsa ya mike ya sauko da kafafuwansa kasa ya ɗanɗago ya kalli katon da ke tsaye yana wani yana kallon katon da ke tsaye na wani lokaci kafin ya karasa sakowa daga saman gadon ya je gaban katon da ya sara mishi a matakar rude suke kallon danish abin mamaki abin al'ajabi daga bisani suka ga danish ya juya ya nufi sashin toilet ɗinsu gaba ɗaya suka bi shi da ido ba tare da wani ya motsa ba zuciyoyinsu cike da fargabar me danish zai je yayi a cikin sashin toilet ɗinsu a lokacin batul da angel suna a tsugunne jikin bangon toilet sun kankame juna especially ma angel ta jiyo motsin buɗe kofa tashin hankali da ba a sami shi ba a sami shi det kofar da ke a rufe kafin su shiga ta ciki ta sanya jamlok ta garkame ta amma ta karo take kallon jikin kofar ganin jamluk din yana motsi da kansa ya zame kansa kofar ta buɗe saboda tsabar tsoron da ta ji tuni zufa ta wanke fuskarta batul kuwa tuni jikinta ya ɗauki wani irin zafi na fitar hayyaci duk a tunaninsu kato ne zai shigo wani abin al'ajabi sai ganin da nish suka yi ya faɗo cikin toilet ɗin yana ƙarasa shigowa ya mika ma batul hannu ya ce ta taso su tafi wani irin kallon tashin hankali angel da batul suke bansa da shi ganin ta ki mika masa hannunta ya sa shi yin saurin damƙo damtsan hannunta ya janyo ta da karfi ya fiddo da ita daga cikin toilet ɗin da gudu angel ta biyo bayansa ta cakko hannun batul tana kokarin kwato ta amma abin ya faskara domin kuwa ba rikon wasa ya yi mata ba a da dai lokacin da danish ya faɗo cikin ɗakin su haris suka ga ya riko batul zuciyarsu sai zuciyarsu ta yi matukar karaya lamarin ya yi matukar girgiza su tsabar rudanin da suka shiga yasa suka gaza tabuka komai kafin su yi wani yunkuri danish ya karasa gaban katan nan tare da batul ya danka mishi ita katan nan ya sanya hannu biyu ya ɗauki batul a saman kafaɗarsa ba tare da bata lokaci ba ya juya ya nufi hanyar fita daga dakin al'ajabi ya hana su motsi suna ji suna gani katon nan ya tafi da batul tana ta kuka tamkar ranta zai fita nan take angel ta yanki jiki ta faɗi a ƙasa sumammiya kamar jira suke yi katon ya fita har sai wani irin kukan kora ya duro daga saman gadansa ya kai ma danish farmaki kwalar rigarsa ya damka ya jijjiga shi hawa yana fita a cikin idanuwansa ya ce ka kashe mu danish ashe dama baka da hankali kai wani irin wawan mutum ne saka rai soko maloho wanda bai san ciwon kansa ba wallahi ka karya mini zuciyata ko a mafarki ban taɓa tunanin zaka iya riko hannun batul ka damƙa makato ba ita ba dan aje a cutar da rayuwarta ashe na yaudara kaina ban sani ba mugu azzalumi wawa da kiki kafin haris ya maganar maganarsa gaba ɗaya sauran 'yan uwan nasu suka dirar madanish bugu ta ko ta ina suka shiga kai mishi kamar sun samu jaki hada matan duka suka nannaɗe hannayen rigunansu suka rinka bugunsa amma ko gizo bai yi ba har sai da suka fasa mishi hancinsa da bakin shi jini na so ma zuba tukunna suka kyale shi a nan kasa ya kife idanuwan shi sun yi jawur tamkar garwashin wuta wani irin jiri yake gani ya rasa me ke yi masa daɗi ta ko ta ina gaɓoɓin jikinsa raɗaɗi suke yi masa domin ko ba karamin bugu suka yi mishi ba sun haɗa masa jini da majina sun zautar da shi kowa sai faman haƙi yake yi kuma babu wanda ya ji tausayinsa suna a tsaye cirko-cirko suna kallon shi sai faman juyi yake yi tunda suke da shi ba su taɓa jin tsanar da nashi ba sai yau da ya nuna musu turukolo ɗinsa bugun mugun zargin shi suke yi tabbas shi ma yana a tare da kattin nan shi yasa yake goya musu bayan duk abin da suke yi dan jakar uba hakika da nashi yayi breaking heart su hawaye ta kota ina akan fuskokinsu ji suke kamar su tattake shi ya mutu su huta tunda bai da amfani a cikin su tare da shi ake haɗa baki a cutar da 'yan uwansu daga rana irin ta yau kada ka kare kiran mu da sauran ƴan uwanka mugu azzalimi Jafid ne yayi maganar Dije ta ce dama tun jiya da aka dawo da ni naga sauyi a tare da shi ko sanni bai yi mini ba ashe hada shi ake hada baki a cutar da mu Mubin ya ce ai ni ban so maka bar shi da rai ba wallahi da mun sani mun karairaya kasusuwan jikinsa yana magana yana cije lebe Danish bai da tausayi bai da imani yau ya tabbatar mana da haka shi din ba jinin mu bane dan haka ya tattara ya san inda dare yayi masa tun kafin mu yi silar mutuwarsa duk wannan surutun da suke yi danish yana kwance numfashinsa na fita sama-sama daga gani yana cikin mawuyacin halin da shi kansa bai san ina zai tsoma ransa ba Allah sarki wannan kenan to ba mm. ni karan kaina ban san me zan ce ba danish har da sara makatan nan sannan ya ɗauki batul ya mika musu kai kai